masu hakin daka su zogale su citta kamalan za su su lemu citron in ga duka in ka matse su kai haɗin su duk suna kayan mata nan muhimma na ka ji daɗi mai shi shi ji daɗi kuma ko da yaushe cikin ni'ima kake